kowa zai je da ɗan iska karuwai za su je su da lafiya a'a ko malamai ne bakin cikin ku shi kuma wannan malam bai da haƙƙi ne akan shugaban yana da haƙƙi akan shugaban amma ana ganin malami sai a fara fitowa a ce kaza ne ai ya ce kaza kuma yana ƙara fada su kuma malaman su kiyaye mutuncinsu ina ƙara maimaitawa a mu'amalarka kana neman malami a auratayyan kana neman malami hasali ma malamin shi kewa shi ke daura auren ko kana zuwa wajen sarkin garin ku ne daura wa ke daura malamai ke daurawa a komai kana neman malami siyasar ka ma kana neman wa kana neman malami a to sai yanzu aka halatta mutuncin wa mutuncin wa'innan malaman sai ya zama da yanzu ko ina media zagin malamai yake da malami ya fito ya ce tas sai a ce as kowa yana da baki a kuka kafirai suna yi an suke mafastocinsu an suke malaman suke kodo su a coci ba haka suke yi ba to me yasa mu dinnan mu dinnan ya Hausa Fulani muka ba kowa ne na malaman da suke karanta da mu addini me yasa su malaman da nasu su ma da suke bude ƙofofi da za su rika jawowa ana zagin nasu karka yadda ka bada ƙofar da zai sa mutane su kuma su shiga mutuncinka idan kuka kiyaye mutuncinku to sai Allah ya kare jahilai daga fada cikin mutuncinku amma idan malami ya saki mutuncinsa ya dinga buɗe ƙofar da zai sa jama'a su rika samun abin faɗa su rika samun abincin mutuncinsa to yanzu kuma wanda baka saka ana zage ka ba dama abin da suke jira ke. yanzu ko malami an gan shi da wani minista ko wani shugaban ƙasa ko wani gwamna kowa zai je wajen gwamna ya dawo lafiya kowa zai je wajen shugaban ƙasa ya dawo lafiya amma ban da malami da an ga malami sai a ce kwaɗayi ya gaishe shi ko malami shi kaɗai ne mai kwaɗayi kenan a duniya me yasa me yasa me yasa kwanan nan na ga hoton tawagan malamai sun tafi wajen shugaban kasa shekaran jiya na nan ga Sheikh Amin Daurawa shek Bin Uthman Sheikh Dr. Sani Rijiyar Lemu shek Sheikh eh, Pakistan a tuna min nabi Adam wasu wuri ne shek da Tabashir Aliyu Umar Al-Furqan wa'annan malaman guda biyar sai ga su da shugaban kasa dan Allah ka'ida idan kaga wayannan malaman duka muna kyautata masa zato ko ko ba mu amfana da su muna amfana a ka'ida yadda kaga wayannan malaman sun tarkata su da shugaban kasa haushe kamata ka ji ko murna ya kamata ka yi murna ya kamata ka yi cewa ina ga matsalar ya zo ƙarshe jin daɗi ina ga matsalar ya zo ƙarshe dan ga malamai na za su je su gaya mashi gaskiya amma wallahi amin daura na ga ya sa hoton a shafinsa daga ya rubuta baba buhari kai abin da ya sa bai kara kome ba baba buhari kawai sai na ga wasu na comment to Allah sa dai malam kun gaya mai gaskiya ba an so a kwaje yi ba to idan ya an so kudin ubanka ne ko shi bai da hakkin a bashi mawaki zai je da lafiya kowa zai je da ɗan iska karuwai za su je su da lafiya a'a ko malamai ne bakin cikin ku shi kuma wannan malam bai da haƙƙi ne akan shugaban yana da haƙƙi akan shugaban amma ana ganin malami sai a fara fitowa a ce kaza ne ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai malami ya je wajen kaza ai mu abin murna ne mu ga malaman mu suna yawan zuwa wajen shugabanni dan mun san gaskiya suke faɗa masa ko ya aka yi ne malamin nan kullu yana karantar da kai yanzu kai baka aminta da shi bane yana karantar da kai hadisan manzo yana karantar da aya alqur'ani ka samu aminci aya da yake faɗi gaskiya ne hadisin da yake faɗi gaskiya ne a inda zai je ne wajen shugaba ba gaskiya ba saboda kana bakin ciki in ma an basu to su ba su da haƙƙi ne a basu su ma ba ba 'yan Najeriya ba ne ai muna kyautata zato muna son ai malaman a rika ba su dama suna ganin su suna gaya musu gaskiya amma kun zo kun zauna kuna ta comment kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne an je an karbo to waye kasa da kai bare ka kwashi kwanan nan ranar lahadi da ya wuce sati ɗaya kenan na je wajen minista fantani da na je mun je mun gana da shi sai ga mutane suna ta turo sabo malam kai ma ka je karba kenan ka je maula kenan bai fa san kai ni ba kuma wallahi abin da ya kai ni maslaha shi ce shi ɗan arewa wanda za a ce abin zai tabbata shi kanshi zai ji daɗin abin amma ka yana ta zagi eh? abin da ya kai ni guda biyu ne na farko ya za a yi mu harkan arewa an ban mu a baya kan harkan media yan kudu sun yi hijacking nan abubuwa media mu arewa sai aka ba mu da zage-zage da Talle apc da pdp ba haka ba ne ba abin da muke ba abin muke producing shirme kawai da hauka muke yi duk wani abu na ci gaba ba ma yi arewa in dai ta harkar media ne ba wani abu wannan abin ya dade na bacci mutuwa ƙwarya sai na ce in na gan shi ga abin da zan gaya mishi ya za a yi a samar da abin da zai amfani arewa ta bangaren media abu na biyu sai haɗin kan malamai ya za a yi malamai idan matsala ya faru rikici tsakanin su ya za a ne ta a cikin gida ba tare da ta fita waje ba a yi a sulhunta wannan abin guda biyu ya kai ne ban ƙara na uku ba amma wani ya ce ga abin da je yi ni tun da nake da shi ai ai karatu ne tana tafiya kuma ana ji a duniya ko kuma na san shi ma zai gani tun da nake da shi ban taba zuwa na ce mishi ga bukata tana ta kaina ba tun da nake in ce ga bukata ta na zo da Allah yana so ka bani kaza ban da kuɗi ko ina neman taimako kaza tun da nake haduwar mu da shi ya kai so nawa ban taba magana da shi kan wata matsala ta wata kaina ba duk abin da kaga yayi sai dai ya bani by his own in ya ce gashi kuma shi ma in ya bani da'awa yake bamawa ta ma kaga mutane abinda wani kila ma abin da ya je tattaunawa tsakanin kai da shi maslahar ka kai da ta duniyar ka da ta lahirar ka wannan alkaba'in namu da mummunan bakin namu shi ke daƙile alherin da yake Allah yake niyyar sakowa sai Allah ya daƙile ce tunda ba sa so to an an hana fastoci ba sa zuwa ba a ganawa da su ba sa zuwa gidan ganatun wake zagin su a akwai malami ne in ya je shi kenan sai ya zama matsala Allah ya shirya Allah ya sa mu gane wallahi wannan ɗabi'ar ba ina za ta kai mu kuma wallahi wannan ɗabi'a ba za ta bulle ba gwara ma ba da mu gyara domin mun san wannan malaman su ne jagororin mu. su ne wato ainihin magada manzon Allah sallallahu alaihi da annabi ba su a doron ba su amana addini a hannunsu kuma dole mu musu biyayya wannan shine sakona game da abin da ya shafi wato ainihin mas'ala ta abin da ya shafi kiyaye hakkin malamai jiya ayin wannan lecture a shema na san wasu ku sun je wannan lecture malam ya tattauna mas'ala masu muhimmanci game da mutuncin malamai kuma yana ƙara fada su kuma malaman su kiyaye mutuncinsu ina ƙara maimaitawa shi malami Kamar farar shadda ne idan ka sa farin shadda duk inda aka ga manja ya daga yanzu da zansu a ce wannan kaya na fari ne misali sai na fito sai ga mun jawa nan ina zama abin da zaka fara hango zaka idan ka zai je ina ne zai je kan manjan duk inda na mata ta malam ga manja anan ɗinka kaga sauran farin ba damuwan shi bane yanzu me damuwan shi manjan da ke wajen to haka malami yake duk sauran alheranka mutane ba sa kallon su shi kuskurenka in abu makaruhi ne to su in yi girman haramin a wajensu su in ka aikata shi in ko haraman ne to ya girman kafirci a wajensu idan an gane wannan musamman mutane idahumai irin na kasan nan sai a sai da za a ba abu da su wajen kiyaye mutunci kar ka yadda ka bude kofar da za a ringa zargin ka kar ka yadda ka zubar da mutuncinka saboda wani abin duniya a ka na malami bi wannan magana na gaya shi alal aini wa ras na bana misali jiya da ƙara ba da ita shekaran jiya yau zan ƙara ba da ita imamul bukhari imam bukhari ai muna jana bukhari bukhari babban malamin hadisin da ake ji da shi wanda yake rubuta littafin bukhari din nan ya yi tafiya tafiya ya kama shi zuwa wani gari yana zuwa garin sai ya haɗu da wani bawan Allah sai suka shaku suka so juna sai imam bukhari sai fara gaya mai sirrinsa daga cikin sirrin da imam bukhari ya gaya mai zai gaya mai ai ina da wasu kuɗaɗe masu yawa ka ji yawan kuɗin da nake da shi mutumin nan da ya ji yawan kuɗin sai ce kai kake da wannan kuɗin kake zana nan shi gina mutumin nan kawai sai koma ya je dinga sake-sake yanzu ta wani hanya zai biya ci wannan kudin kaga mutumin da aka bashi sirri aka nuna mai aminci wai za utumin da bihi kha'a menene khana idan aminta da shi ya yi hayanci alama ce ta munafinci wallahi sai da ya bari ko imam bukari an tashi za a yi tafiya sai ya biyo imam bukari sai aka shiga cikin kwale-kwale irin jirgin ruwa haka an fara tafiya sai da aka zo tsakiyar ruwa in gaya maka sai ta sai miƙe ce na shiga uku na lalace aka ce bai faru sai ya ga rigarsa aka ce bai faru ce na shiga bala'i aka ce bai faru sai ce ai kuɗi na da ya bace kuɗin ka ya bace aka ce wallahi kuɗi na ya bace kuma a jirgin nan aka ce nawa ne kuɗin sai ya faɗa adadin kuɗin da Imam Bukhari yake da shi ya ce ai shi wadda adadin kuɗin da ya bace ya faɗi kuma irin kuɗin tunda ya nuna miki da yanayinsu da komai ya yi jawabi dalla dalla kaga yanzu me za a yi caja ko za a bincike a gano wa ya sace wannan kuɗi amma bukari na jin haka sai ya gane wannan makina ce sai sa hannu ta gefe sai za sai ɗebo kudaden sai watsa ruwa sai zuba shi gaba ɗaya kuɗai bai rage ba sai zuba su a ruwa sai aka zo aka dinga cajewa sai aka yi caji sai aka ba kowa da wannan kudi aka ce ba Allah kudin ka ba na ya bada ba da aka kaje ka duba wani gurin sai ta mamaki sai da aka sauka kowa ya kama hanya zai tafiya zai je inda zai je sai zo lallabo sai zo samu imam bukari ce ina wannan kuɗin nan naka ya kai da su sai ce na zuba su a ruwa ya ce eh ka zuba su a ruwa sai ce wala na zuba su a ruwa ce ka ɗauka cewa zan bari ne ka zuban min da mutunci saboda wannan kuɗin da yawan hadisan manzan Allah a kana in bari ka zuban da mutuncin wannan hadisan ai gwamma in rabu da kuɗaɗen din in tsira da mutunci na da hadisan manzan Allah amma yau wasu malamai suna zuwa su zubar da kiman alkur'ani da hadisan manzan Allah da fiqh da waye da waye da waye saboda abin duniya wannan misali ne kamata mu gane ku kiyaye mutuncin ku